mun samu labarin jiya akwai kamfani mai yin shinkafa na wani dan majalisa na apc wanda aka kai mahari da daddare aka saci buhunan shinkafa ana eh, da yakinin cewa wasu 'yan pdp ne 'yan ta'addan pdp amma 'yan sanda suna nan suna bincike a yau labaran da muka ji kawai wanda suka da nuna damuwa shine a kudancin kaduna an samu wasu da suka kwashe akwatin zaɓe da na'urar yin zaɓe sannan a soba an samu rahoton wasu da suka yi wani abu kamar haka amma kamar yadda kowa ya sani yanzu zaɓe ya canza don ka sace akwatin zaɓe ko ka sace na'urar zaɓe ba abin da za ka iya yi da shi alhamdulillah inec sun gyara sha'anin zaɓe zai yi wuya a wani magudi irin wannan wanda aka saba a da to banda wayannan labarai da muka ji wurare guda uku a ƙananan hukumomi uku cikin ƙananan hukumomi 23 ba mu samu wani rahoto na damuwa ba duk rahotannin da muke ji shine mutane suna nan suna layi suna kuma zaɓensu akwai wuraren zaɓe da har yanzu ba a fara ba domin ba a fito da wuri ba ko kuma mashin din ya dan samu matsala amma ana gyarawa saboda haka komi dai yana tafiya daidai a ganin mu babu wani abu na dan adam wanda za ka yi tsari wanda zai fito ɗari bisa ɗari dole ne a samu matsaloli amma da da aka samu ana gyarawa abin da kawai ya dame mu shine da hotannin da muke ji shine mutane ba su fito yin zaɓe ba ina ƙara tuna ma al'ummar jihar kaduna cewa jihar kaduna ita ce tafi kowa ƙuri'a a najeriya banda jihohi biyu da suke gabanmu wato jihar lagos da ta kano kada mu yadda kanawa su fi mu jefa ƙuri'a don allah a fito a jefa ƙuri'a kowa ya fito ya jefa domin wanda ka zaɓa yau shine shekara hudu masu zuwa zai zama shugabanka shine kuma zai san yadda za sarrafa dukiyanka da kudadenka da yadda 'ya'yanka za su je makaranta kuma matarka ta je asibiti saboda ka wannan dan awoyi da zaka bayar yau ka zaɓi shugabanka wallahi ya fi wani hutawa da zaka yi so muna kira ga al'umman jihar kaduna da allah ku fito kwanku da kwarkwatanku ku zaɓi wanda kuke so amma a dai fito din a yi zaɓen rashin zaɓen yana taimaka ma jam'iyyar da baka so ka fito ka zaɓi wanda kake so na biyu abin da ya dame ni na ga layin mata bai kai na maza yawa ba mu a nan wannan mazaɓar yawanci layin mata ya mafi na maza mata ba su fito ba to wayanda suke zaune suna yin abinci a gida da sauransu da Allah a fito daga yanzu har zuwa karfe biyu da rabi in har ka fito ka shiga layi ko kika fito kika shiga layi ka'idan zaɓe ya ce dole a barka ko a barki jefa ƙuri'a da Allah a fito yanzu nan zuwa biyu da rabi a jefa ƙuri'a wannan abu ne mai fa'ida sosai kamar yadda na ce jihar kaduna ita ce na uku rajista na masu zaɓe kada mu yadda mu koma baya domin yawan mu shine karfin mu ah, yawan ƙuri'an da muka ba shugaban ƙasa shine zai sa ah, gwamnan mu ko ministocinmu su samu karfin taimaka ma al'umma a fito a yi zaɓe don Allah don annabi